Bismillahir Rahmanir Rahim. Ungozuma, Baibi na ashirin da ɗaya. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya. A inda ya ce wani shegen ka barin wannan ƙazamar hular dawo ka ɗauka. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Shi dai tsoronsa ɗaya ganin jaririn amma kuma yanzu da jaririn ya ɓace. Sai muryarsa ake ji sai hankalin hankalinsa ya ƙara tashi. Tsoronsa ya ƙara linkuwa. Amma babu yadda iya haka ya dawo ya sako kansa cikin motar a ruɗe don gabaki ɗaya ma a gigice ki Ko da ya sako kansa sai mayarsa inda hular take yake ta ciccire idanu. Cikin ruɗewar da yake ya kai hannu kan hular da aka ba gwaggo mai abinci a ciki. Ka yi wa Allah kar ka min da abincin nan ga hular ka na. Ta gangara tana ƙasa daga gaban kujeru. Gwaggo da ita ma take a ruɗe ta faɗa a zuciyarta don ɓacewar jaririn ita ma ya ƙara saka ta a cikin halin ni ƙayi. bare kuma da ta ji an sake bawa direba umarnin tafiya sai hankalinta ya ci gaba da tashi shi direba gaba ɗaya ma ya manta da wata gwaggo a mota ta kansu kawai yake da haka bai ma san ya bingirar da murfin kular ba da yake kular tana da ɗan girma wai za ka ɗauki hular ka fito ko sai na dakatar da kai Dukkan jariri ya kai ƙarshen maganarsa direba ya saɓi kular abincin gwaggo wacce babu murfin tunda murfin ya faɗi daga jikin kular. Shi duk a zatensa hular ce yana sungumar kular bai yi wata wata ba ya ɗaga ta yi kifa a kansa dan saman ya saka a ƙasan ƙasan a sama tunaninsa hular ce ya saka saboda tsabar a rikice yake yau ake yin ta ana dara ga dare ya yayi niran ma na ga abin da ya ture wa bozo naɗi yau yanzu dan bakin ciki kula abincin kayan daɗin ka saba kamar ka samu doron tallar kuli-kuli haka kawai ana zaune lafiya za zaka tada zaune tsayi. ka san irin burin da aka ci akan abincin nan Gwaggo da gaba ɗaya ganin an ɗauki kular ya mantar da ita halin tashin hankalin da take ciki. Ta faɗa a zuciyarta tana ɗaga wa direba hannu tamkar mai magana da kurma. Tana kwatanta masa ya ijiye kular amma ina bai ma san tana yi ba wai kunu a makota. Tunda ya kifa hular abincin ya sauka a tsakiyar kansa, zafin abincin da na tashin hankalin da yake ciki suka haɗe masa biyu. Don haka sai zafin da kansa ya ɗauka tamkar ana suya waina a kasko ya sa ya zuba a mugun guji. waiwaiwaye baya yi saboda zafi kuma Rudu bai bari ya gane cewar wani abu ne ya zuba a kan nasa ba. Shi dai ya san baya cikin nutsuwa saboda zafin da yake ratsa ƙoƙon kansa. Don ko da ya zuba a wajen maimakon ya bi ta hanyar mai sauƙi da za ta sada shi da gidan nasa. Sai ya sheka a guje ya nufi wata hanyar da sai ya ɗau dogon lokaci zai iya isa gidan nasa. gwaggwaran ma. Gaba ɗaya ta sha'afa da jariri ma ita damuwar ta kular abincin da direba ya kifa a kansa. Duk tana taraddadi da kuma kila waƙala na komawar ta gida. Amma dai ta shiga damuwar tafiya da kular da aka yi, hakan ya sanya ta shiga shari hawaye daga fuskar ta Tana face majina. Duk abin duniya ya tariya mata yawa. In ma ga zara ga wata ko? Kuma ga fili ga mai doki sai suku wato ya kika ce. Ta san kayo muryar jaririn yana faɗa sai a lokacin ma ta dawo hayyacinta. Wani tsoro ya kara mata diren mikiya musamman jin furcinsa na ga zara ba wata. kuma ya kara da cewa ga fili ga mai doki sai su kuwa. A take zuciyarta ta shiga da lugude tunaninta ya cushe tana son gano ainihin abin da yake nufi. Kar da ya kadarin nan ya haike mu in je ma in haifi ɗan aljini Gwaggo ta raya a zuciyarta ƙirjinta yana ci gaba da dukan lugude. Driver. Da yake kula kan nasa tana da ɗan girma sai ya zamana ta sauko ta rufe masa fuska. Da haka miyar abincin da mai ya taɓa masa wajen idanu, sai ya zama na idanun nasa a rufe suke ga kuma kula ta rufe fuskar amma shi bai damu ba don kawai ta kansa yake kuma a ganinsa tun da ya yi wa hanyar gidansa da kuma gidan nasa farin sani to yana ganin ko a rufe ido sai iya zuwa gidansa ba tare da tangarɗa ba babban abin da ya sa ma shi bai kawo komai ba da kular ta rufe masa fuska a tunaninsa hulan nan tasa ce ya ɗauko ko ganin jaririn ya saka ta masa kaɗan sai ke tunanin ko taɓa masa ita jaririn ya Shi yasa ta masa bururun har ta sauko ta rufe masa fuska. Yajin da ya ji kuwa a idanuwansa ya ɗauka ko gumin aljanu ne ya taɓa hular shi ne yake gangarowa. Gashi kuma baya so ya cire hular nan. Gudun kar ya yi laifi ga kuma uwa uba ɗin zafin abincin da yake ji a tsakiyar kansa. Amma rashin nutsuwa ya hana ya gane asalin halin da yake ciki. Sai ya zamana kawai yana gudun ne don ceton rai ba wai don daɗin rai ba. A saninsa akwai wata kwatawa kekiya a ƙofar gidansa wacce idan ya zo baya ma taskar tsallake ta. Sai dai ya hau ta kan gadar da take a wajen saitin kofar gidan. Amma wannan karin da yake a hargitse, ko ta saitin gadar bai ba bai ɗaga dogayen ƙafafunsa, calak ya tsallake kwatar ba tare da ya hau gadar ba. Cikin ikon Allah yana tura kofar gidan sai ya ji abu da ashe ba su rufe kofar ba. Bai yi tunanin komai ba don ƙwaƙwalwarsa ba ta da wannan lokaci. saboda a rikice take aino. Kursiya uwar gidansa ce rike da buta fitowar ta kenan za ta shiga bayi. Fitsari jin amban ko ofa sai ta yi wuf ta faɗa bayi. Don dama tana zargin kamar mijin nata yana cin amanarta. Wato yana zuwa ɗakin kishiyarta amaryarsa ranar kwananta. Idan ya dawo sai sun gama sheke Iris sai ya koma mata ɗaki. Don haka yau tun da gashi ta je shigowarsa idanuwanta biyu. sai ta yanke shawarar fakonsa don ta ga iya gudun ruwansa da ba sanin dawowarsa take yi ba saboda nauyin bacci irin nata. Tana shigewa bayan sai ta ijiye butar hannunta duk kuwa da mutsarta da fitsarin ya yi, Yana ta kawo mata farmaki, amma sai ta matse kafafunta don kishi ba zai bari ta tsaya yin fitsarin ba. Har sai ta tabbatar da abin da take zargi gaskiya ne ko akasin haka. Daga inda take laɓe jikin katanga daga jikin bayan ta hangi mijin nasu ya shigo da yake farin wata tar yake haskar gida. Sai dai abin da ya bata mamaki yadda ta ga da farko kamar da gudu-gudu ya shigo. Sai kuma ta ga ya shigo tsakar gidan ya daina gudun yana wata tafiya kamar wanda yake tsoron wani ya ji takun tafiyarsa. Abin da ya ƙara ɗaure mata kai bai ma wuce yadda ko takalmi ba ba a ƙafarsa ba. A take zuciyarta ta harba saboda tsabar takaici. Don hakan ya tabbatar mata cewa amanar ta zai ci, abin da ya ƙara ɗaure mata kai ma yadda kansa yake rufe da wata kula. da ta masa shamaki da ganin gabansa wacce ta sarko har wuyansa. Ba lallai yau ake yin ta wai mata ta zama lauya ta kulle uban miji. Wato lallai namiji ɗan kunama ne. Ba ɗan goyo ba kuma na ƙara tabbatarwa da ƙarin maganar mata da suke cewa. Duk wadda ta mayar da namiji uba to tabbas za ta masu marainiya. Laila Shaharani wato ni ina can gaho na yadda kai a lallausar kafifa. Na buɗe baki hayam na saki labba ina fitar da mun share. ina shakar bacci kai kana nan kana sheke yarka da amaryarka ko tsoron Allah baka ji sai ka gama da ita ka je ka mini gansansam a ɗaki wai ka kawo mini kwana to wallahi yau sai ka san ni kake munafurta ita duka tunaninta yana sana bata san shi ba ma ya cikin hayyacinsa ba kuma ya daina gudun ne don kar su jiyo su fito bare ma shi yana lallabawa ne ya samu ya fake amma in su suka ji dalili sai su tada masa zaune tsaye har jaririn ya zo har gidan ya kama shi Amma ita tana masa zargin cin amana yanzu ma da ya doshi ɗakin amarya ba wai ya san inda ya numfa ba ne. Da yake mafuka kawai yake nema ba shi da zaɓin inda zai je. Asali ma ya manta a wani ɗaki yake. Ganin ya kusa shigewa ɗakin kishiyarta ta yi sauri ta tsugunna ta yi fitsarin rabi. Don ko gamawa ba ta yi ba ta sheƙa duka ruwan butar ta tashi da sauri. Tunda dai na rage maratawa, tawa ai shi kenan ba wai sai na gama gaba ɗaya ba. Idan wannan turnuƙin ƙurar da ya taso ya lafa na dawo na ƙarasa sauran fitsarin. Ta fada a ranta tana fitowa daga bayin cikin sanɗa. Wata iya da take gefe yashi a wajen bayin ta ɗauka cikin ɗauke sawun takalminta ta ringa sanɗa cikin sauri-sauri don ta cin masa kafin ya shige cikin ɗakin amarya. Yau za ka san da ni kake zancen wallahi. Ta fada a zuciyarta lokacin da ta ƙarasa bayansa. Igiyar ta saka masa a sa da ta shigo janyo shi baya. Shahran direba babu zato babu tsammani sai ya ji an makalo masa wani abu a ƙugunsa. An shiga jansa baya. Wanda hakan ba ƙaramin ruɗu ya sanya shi ba. Don shi ana sa tunanin jaririn nan ne ya biyo bayansa zai tafi da shi. Wayyo Allah, ashe na shiga ban ɗauka ba, ba ta fidda ɓarawo. Lallai abin babba ne in ma da adda ni shaharani ne yau na gamu da alaƙaƙai. Ni in ba lalura ba auren namiji da ‘ya'ya ina ni ina jariri a talatainin daren nan. a dai yana biye da ni direba ya faɗa a ransa yana jin wani sabon tashin hankali yana da baibaye sa ai kai da biri ba ku da bambanci dole in ɗaure ka a tsantsa ta faɗa tana jin saki har lokacin kamar dai ta samu guga a rizabuwa halu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato dai ni yau sai ƙasar aljanu ni shaharai ni shi yadda ake sharara gudu da ni tamkar shamuwa a sararin samaniya ya faɗa a ransa yana ƙara jin kamar ya saki ihu amma ba hali Tunda ta fara janyo shi baya ta nufi wajen turmin ta kato wanda take yin ƙuli-ƙuli a ciki. Sai da ta saita sa a turmin sannan ta damɓara shi a ciki. Da yake bakin turmin wawu keke ne shi kuma shaharani abu ba abu ba. Da haka tana tsinduma shi a turmin sai zurfi shige ciki. Wallahi ba da ban tsoron Allah ba, da ta ya zan saka mun kwankwasa ka. In dake kalgif in yi mai da kuli da kai. Ta faɗa tana jin ina ma ta shaharai na a turmi. Daga ƙarshen cin amana don dama an ce mata maganin ƙarya hallara abin al'ajabi ango ya kana da kunzugu ni shahararre yau ni ne a cikin kogon aljanu aka zaunar da ni ya faɗa a ransa yana jin duniyar ta masa zafi amarya larabaiye da yake ita kuma akwai ƙofofin hanci ƙofofin hancin ta wawa keke hakan ya sanya take da saurin jin ƙamshi da kuma wari Tukin da wari yake to kafin kowa ya ci yaji, ita kuwa za ta yi haka ma ko ƙamshi ne ko a maƙota ne aka dafa abu duk ta sai ta jiyo ƙamshi da yake tana da shegen kwaɗayi sai ya zamana duk ƙamshin da za ta jiyo sai ta yi ta ɗora rai akan abin da ta jiyo ƙamshinsa tana ta tunanin in ma za ta samu ta ci kullum haka take wuni yawunta yana tsinkewa don wani lokacin sai ta kasa cin abincinta saboda ɗora rai a ƙamshin abincin gidajen mutane da yake yi wa hancinta tsinke yanzu ma tana kwance tana bacci ta fara jiyo kamshin abincin kulan da yake kan ne. da haka cikin bacci take ta tandar baki a haka har ta farka daga baccin ganin dare ne sai zuciyarta ta raya mata cewa wannan kamshin ba daga makota ba ne saboda a kusa take jiyo kamshin hakan ya bata tabbacin kamshin a cikin gidan yake da haka a take babu wani dogon tunani ba ta yanke shawarar cewa shaharai ne ya kawo wa kishiyarta wani abun daɗin suke ci wanda idan yana ɗakinta baya kawo mata Don haka ta yanke shawarar sai ta je har ɗakin ta musu tonon silili. Tana tashi duk da yadda yawun bakinta yana tsinkewa amma haka ta daure ta leƙo ta windo. Sai kuma idanuwanta suka sauka akan sharai ne da yake cikin turmi zaune tsilim. Kansa kifa da wata kula wacce tana ganin kular ta san ba kuwar kula ce ma'ana ba ta gidan ce Hangar kutsi ya kishiyar ta riƙe da wani abu da ta tsagalo ƙugun mijin nasu. Wadda ta kasa bambance tsumma ne ko igiya. Hakan ya ƙara baƙanta mata rai kufa ta a fili ta ce, Lallai mutanen nan kun zama munafukai marasa tsoron Allah. In ban da munafurci ta yaya za a ce kun ci abin daɗi wanda gamshinsa ya mamaye gidan nan ba ku bani ba. Amma don rashin ta ido, har kun samu damar fitowa tsakar gida da kular abincin kuna wasan masoya. Don ita a tunanin ta ƙugun Sharaini da aka sakulo wasa ne ake yi. Bata san cewa shi kansa sharainin yana cikin halin kakanikaye ba. Tabbas shi yasa aka ce wutar munafuki daban take daga ganin kulan nan daga gidan alhaji kawun sila aka kawo abinci mai rai da lafiya suka samu suka naɗa suka ci ta faɗa tana kisima abin da za ta yi a matsayin fansar abin da suka mata wata karamar roba ta buɗe wacce take zuba jan yaji a ciki ta tsakuro yajin sai da ta ciko hannunta ta bankaɗo labule ta fito cikin sanda ba tare da kusiya ta lura da ita ba don ita sabar kishi ya rufe mata idanu ko kamshin abincin bata ji ba Larabaye tana fitowa ta nufi inda take ajiye taɓaranta. tabarya ɗaya ta ɗauko katuwa ta riƙe da hannun damanta. Hannun hagun kuma dama a ciki ta riƙo yajin cikin sanda ta ƙaraso. Kursiya ta ɗan sunkuya tana gyara riƙon igiyar. Don so take ta yi ta wani shahararna a cikin turmin har sai ya wani. Larabayye tana zuwa ta sai da fuskar kursiya ta watsa mata yajin da ta jimko. Igiyar ta saka tare da sakin wani uban ihu mara sauti. Jin wani raɗaɗin yaji ya ziyarci idanunta tsalle ta daka ta dare tana ambaton wayyo Allah. Idanuna za su zazzako jama'a a kawo ɗauki na shiga tara na lalace. Ni kursi ya ashe dai ba zan tsufa da idanu ba. Ta faɗa a fili tamkar ta a rabaki. Sharai na jin furtun matarsa sai abin ya ƙara tsoratar da shi. Dan sai ya yi tunanin ko fitowa ta yi ta karo da aljanin jaririn da yake tare da shi ya ƙwaƙume mata idanu. Hakan ya sa ya saki fitsarin tsurewa a wando wanda ya zurma cikin turmin kulikulin da yake zaune a ciki. Ga raɗaɗin zafin abincin kansa da yake ji har cikin tsakiyar kansa. Wanda ya kasa gane a jikin hulan ne zafin yake. Ko ina dan sai yanzu ya fara jin zafin tamkar ya huda kansa. Gashi ma idanun nasa suna raɗaɗin yajin abincin da ya shiga masa abu. Larabayya kuwa ko ta kan ihun da kursiya take yi bata ba. Don kallo ɗaya ta mata ta yatsa na fuska tare da taɓe baki. Ai dama ƙarshen munafiki jin kunya, aikin banza roƙo a gidan kurma. To ai yanzu abin sai ido bebiya ta auri makaɗi. Duk za ku gane kunci da haƙina wallahi. Larabayya ta faɗa a zuciyarta tana nufar shaharaini da yake cikin turmi zaune tsundum da fitsarinsa. Sai kakkarwa jikinsa yake yi da yake gaba ɗaya ya ma kusa shigewa cikin turmi. Don hatta bayansa yana cikin turmin yana da girma sosai. Tana zuwa ta ɗaga taɓaryar ta doka a saman kular da take kan shaharani. tare da sakan kan taɓaryar ta tura kan gefe. Sharai na bai tsammata ba, bai tantance ba sai jin saukar wani abu yayi. Shi dai bai ma san kula ba ce a kansa. Sai yi tunanin a tsakiyar kansa aka buga abin. Tana dukawa ko kula ta yi gefe guda ta bar kan nasa. Sai kuwa ga abinci damfara a saman kansa banda wanda ya zubo lokacin da kular ta faɗi. Ka ga munafukai 'yan bakin ciki masu zuwa lahira da ƙoƙon bara. Dan almubazzaranci ashe ko abincin basu cinye ba aka kifa masa kular aka. Wai su wasan soyayya. Ni ina can har na manta rabona da inci shinkafa 'yan gwamnati. Amma su suna nan suna wadaka da ita. Ta fada a zuciyarta tana jin takaicin ganin shinkafa dankara akan shaharai Ita da takaicinta ɗaya yadda kamshin duk ya cika mata hanci. Har ta mika hannu za ta ɗauki shinkafar kan nasa ta ci. Sai kuma sansani ya hana da cikin takaici ta saka kafa ta dage ƙarfinta ta hankaɗa turma sai ga Sharani ya yi wanwar a gefe, shi daban turmin daban. Cikin azama da ruɗewa ya tashar yana neman faɗo. don hankalinsa ba karamin tashi ya jin an wance kalar da shi. Dama kuma ya ji ihun matarsa kursiya, wanda rashin nutsuwa ya saka bai ma fahimci daga inda ƙaran ya fito ba. Dan shi ya san dai ya ji an tsunduma shi a cikin wani abu da ya ji ya shige ciki. Amma bai san cewa turmi ba ne, Hassani ma bai san cewa matarsa kursiya ba ce ta masa wannan kanakancin don shi duk a tunaninsa jariri ne yake biye da shi. Yana tashi jin babu wani abu wanda ya yi wa fuskarsa ƙawanya, wato kula wacce duk a nasa tunanin hula ce. Sai lokacin da ya ji yana shakan numfashi yadda ya dace, kuma sai ya ji zafin tsakar kan nasa ya ragu. Saboda babu kular don haka iska tana shiga kan. Sai dai har lokacin idanuwansa ba za su buɗu ba don yana jin yaji a cikinsu don hatta man cikin abincin duk ya bi ta idon. ƙoƙarin guduwa yake duk da ba gani yake yi ba kuma bai san ina zai je ba sannan uwa uba bai san hukuncin da jaririn zai masa ba sai dai yana ƙoƙarin ceto ransa ne don kar a tsaya a masa tsakiyar dabaru gurin da yake ƙoƙarin yi yana tahowa suka yi gama da kursiya da take yi dip tana baza hannaye domin laliban inda za ta je ta wanke fuskarta da aka tsorata ta da kuma ɗaga mata hankali. Sannan ya yi mummunan dagula mata lissafi. In ta tabbatar dai su kaɗai ne a tsakar gidan daga ita sai shahararri da kansa yake kifi da kula. Kuma dai ta san shi bai tashi ba bari a yi zancen fitowarsa daga turmi har ya zuba mata yaji. Sai dai ta danganta hakan da mutanen ɓoye ne suka mata haka. Wannan dalilin ne ya sanya da ta ji ta yi karo da shahararri sai tsoro ya ƙara da baibaye ta. Gashi tana tsoron ta buɗe baki ta yi magana gudun samun akasin lissafi. Don tun da ta ji ta yi karo da mutum ta tabbatar cewa lamarin ba da wasa ba ne. tunda har aljani ya fito zahirin da har ta ci karo da shi to lamarin mai girma ne sharani kuwa jin ya yi karo da mutum sai al'amarin ya ƙara firgita shi don a tunaninsa jaririn ne sawa ya yi zama babban mutum a take cikinsa ya ɗauki kakkarwa kamar mazari ya saki wani marayan kuka mara sauti hawaye suka fara sintiri a kumatinsa wanda hakan ya ƙara masa raɗaɗin yajin da yake ji a ciki sai ya ƙara rimsa ido da ƙarfi yana fatan Allah ya kawo masa ɗauki na shiga uku ne kursiya Ina son mallaka ta gasken gaske, amma kuma mijina yana da taurin kai. Duk mallakar da na yi amfani da ita ba ta tasiri a kansa. Sannan ni kaina ba na juran amfani da magunguna na mallaka. To kwantar da hankalinki, na zo miki da wata bibiyar jigida ta mallaka wacce aka haɗa ta da sirrikan mallaka iri daban-daban. ita wannan jigidar tana matsi tana saukar da ni'ima sannan mallaka ce ta gasken gaske ga wanda suke da kishiyoyi fitinannu wanda suka hana su zaman lafiya da mazajensu in dai kika saka wannan jigidar ko idanu kuka haɗa da ita sai ta ji gabanta ya faɗi in dai tana da mungun nufi a kanki domin tana ƙunshe da sirrika iri daban-daban na karya sihiri ko da a ce akwai sihiri a jikinki ko a jikin mijinki kika saka wannan jigidar kuka yi ma'amala aure to wannan sihirin sai ya karye in dai kina sanye da wannan jigidar ba kya buƙatar amfani da kowane magani ko na matsi ko na ni'ima ko kuma na mallaka domin kin gama mallaka mallaka ce ta ƙarshen ƙarshe domin ba kowace mace ma nake ba wa wannan hatsabibiyar ba, sai mai matuƙar tsoron Allah. Sai na tabbatar kina da kyakkyawar zuciya sannan matsalarki ta kai a baki wannan jigidar sannan zan baki ta. Ga macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ita ma ta yi amfani da wannan hatsabibiyar jigidar daga ranar mijinki ya daina jin daɗi ko gamsuwa da wata 'ya mace. a duniya idan ba ke ba. Kamar dai kullum, ki ji tsoron Allah, kada ki wulaƙanta mijinki ko kishiyarki ganin kin sami dama a tafin hannunki. Ga masu buƙatar wannan hatsabibiyar jigitar, za mu iya aika musu ko ina suke a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, Saudiya, Jamani, idan ma a ƙasar Najeriya kike. ke ma za ki iya yin maganin ki domin za mu iya aiko miki da maganinki har inda kike idan kuma a garin Kano kike za ki iya garzayowa zuwa shagona domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Lambar wayarmu ita ce 081 42 80 0199 shi ne sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara-tara ko kuma 07068558096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar Yaron Gausu domin samun magungunansu. Idan kuma a garin Fataskun kike, za ki iya tuntuɓar Abbas da ke nan garin Fataskun ɗin. Sannan kar ku manta, muna kitso, lalle, gyaran amarya ciki da waje, sannan kuma a ɓangaren gyaran mai goma ba a bar mu a baya ba. Muna da abubuwa ingantattu iri daban-daban ta ɓangaren gyaranmu mu mata domin a koda yaushe Mirabi Herbs da kuma Mirabi Palace naku ne mata.